ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa man wala masu biye da mu ta cikin wannan shiri na auratayya ba ku manta ba wannan shiri shiri na goma sha biyar wanda kuma a shiri da ya gabata mun ɗauko bayani akan haƙoƙi da ya kamata miji ya kiyaye wa matarsa wanda muka yi bayanin kwaya uku mun yi bayani akan haƙoƙin ciyarwa da shayarwa sannan muka yi magana akan tufafi wadata mace da tufafin sawa gwargwadon iko mutum sannan kuma na uku muka yi magana akan tsafta ta gida da ta jiki da ta tufafi wanda muka ce wajibi ne mai gida ya wadata gidansa da wannan domin samun tsafta a gida da jiki da kuma guri yana cikin cikon addini a tsaharatu shatarul iman sannan kuma laraba suna cewa annazafatu min iman shi wannan ba hadisi ba ne, amma magana ce mai mahimmanci to sannan abu na hudu da ya kamata mu je kiyawa matasa shine kayan kwalliya bayan an yi tsafta kuma ai ana son ai kwalliya sai dai malamai sun kasa kwalliya kashi uku akwai kwalliyar da haramun ce shine duk abin da za a canza halittar Allah kamar karin gashi kamar sassaƙe haƙori don a yi shirya kamar aske gira kamar wato yin zane da wuta a jiki da kuma shafa wani abu ko shaka fashe shaki fashe ko shaki kiba ko shaki rami da sauransu da kuma abin da za a shafa don aifari ko aibaki waɗannan abubuwan guda shida suna cin abubuwan da malamai suka ce waɗannan su an hana yin su a musulunci amma abin da zai ƙara mace yawan gashi ko abin da zai ƙara mata laushin fata ko kyan jiki duk waɗannan babu laifi na abin da za a ci ko a sha ba wani sinadari ba ne da aka hango cewa yana da illa ga lafiyar fata domin likitocin fata suna tsoratar da mata masu amfani da wasu kemikal waɗanda zai sha su fari ko wani kemikal da zai ƙara musu tudun jiki ko wani abu da za a sha a yi ƙiba ko wani abin da za a dinga sha ana ramewa to wata ramar daga nan ta zarce kenan wata kuma ƙiba daga nan sai ta koma kumburi wani kuma goge fata sai mai da mace dabbare dabbare sai kaga ta yi kamar kuturwa wata kuma kaga kamar ta yi mai cin zanzana saboda waɗannan shafe-shafen da ake yi suna ƙone sinadarin cikin fata wanda na ji an yi hira da wani likitan fata a gidan wani rediyo yana tsoratar da wato mata game da amfani da waɗannan sinadarai da suke yi domin su fari wadda ƙarshe za ga mace ta koma dabbare dabbare to kaga wannan duk ba a buƙatar sa amma abin da zaki ci ya ƙara miki lafiyar jiki abin da zaki sha wanda yake na ɗabi'i ba irin haɗa-haɗan kemikal ba ya ƙara miki lafiyar jiki ya ƙara miki kyan jiki ya ƙara miki laushin jiki ya ƙara haɓaka gashin ki ya yawa wannan duka babu laifi wajen yin sa sannan akwai kuma kwalliyar da ake zuwa a lillika ta daga baya irin su jagira irin su jamfarce shi jamfarce an hana sa shi a lokacin da mace take yin sallah sai dai tana cikin al'ada ana yin kwalliya da shi akan akan akan farata akan farce na hannu da na kafa to wannan mace in za ta yi sallah dole ta kankare shi domin barinsa a lokacin kuma ana sallah zai sa ruwa ba zai dinga taɓa farcen ki ba kin ga kin yi sallah da lum'a 20 a jikinki lum'a kwaya ɗaya ma ba ta ba da dama alwala ta zama ingantacciya balle lum'a 20 to haka nan kuma eh, mata masu makeup in kin yi makeup dole fa ki sallah kuma domin musamman amare da kawayen amare a lokacin da za ka kai amarya idan an yi makeup din nan ba sa azhar ba sa la'asar ma sa magariba ba sa isha saboda ka aje a bata kwalliya ai ƙara a goge kwalliyar nan kada a kuskura a ƙiyin sallah saboda an yi makeup sai dai in macen tana al'ada ne amma duk wacce ba ta al'ada komai na ko nawa ta kashe ta yi makeup idan lokacin sallah ya yi to fa a je a yi sallah in ba a yi sallah ba to tun daga na an ɓata da Allah in ko aka ɓata da Allah aure ba zai albarka ba ko ba za a samu zaman lafiya ba don Allah ba zai sa wa auren da aka buɗe shi da sabansa albarka ba tuntuna albarka ta san da dare ya mata ya ta sauka a gurin su da a kiyaye wajen waɗannan sannan akwai kuma irin su kunshe-kunshe da ake yanzu kunshi da kitso wasu matan saboda rashin mutunci ma zuwa suke maza su yi musu kitso wasu kuma su je maza su yi musu kunshi kuma kunshin yanzu da ana yin sa ne a hannu da kafa yanzu hakan kirji hakan mama hakan kirji ake yin ake yin kunshi kuma mace ta ba da jikinta ga wata ko ga wani ya mata wai kunshi a jiki ko kuma a ce za a yi mata dilka ko a yi mata wankan lalle kuma wata ta zo mace ce ta tuɗe a gaban da ta yi tsirara ta yi mata wankan lalle ta kun ga mace da mace ma ai haramun ne mace ta ga tsirecin ya uwarta mace balle kuma a je a ce namiji ne ma zai yi wankan lallan to duk irin waɗannan abubuwa ana neman gira ka a je a rasa ido a zo nan ana ƙoƙarin gyara fata kuma can an ruguje addini so da haka a kiyaye ke a koya miki yadda ake dilkaki da kanki ko kuma a miki a kafa da hannu kuma ragowar na jikin a baki je ki da kanki haka kurkur inda za a yi miki haka wankan lalle da a baki je ki da kanki don ba ko ina ne ya halatta kowace mace ta gani a jikin mace ba haka da abin da ya shafi kitso kitso za a iya yin kitso da roba ko da zare amma ba a yin kitso da karin gashi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wacce ta ƙara da wacce aka kara mata to haka nan kuma ta bangaren abubuwan da ake sawa shine bangare na uku na kwalliya shine irin su sarka da dan kunne da yari da awarwaro shi ma ana iya sa na gwal da na azurfa amma ba a sa na karfe za ki iya sa na itace ko na roba wanda aka yi da roba ko wanda aka yi da itace ko wanda aka yi da da wani abu ba bakin karfe ba domin annabi alaihi salatu wasalam ya hana yin kwalliya da bakin karfe ya ce a dan yan wuta ne haka amma azurfa zaki iya sa na azurfa zaki iya sa na gwal zaki iya sa na roba ko na katako ko na itace mutukar dai ba bakin ƙarfe ba wanda shi an hana yin kwalliya da shi saboda yan wuta duk Allah ya ce zai daure su ne da bakin karfe to shi yasa ake gudun karfe kada ka dinga sa karfe a jikinka ya zama kamar kana jawo kanka ko kana yi wa kanka wato arashi na fatan kai ma ka shiga irin wannan yanayin to duk waɗannan um, a ɓangaren kwalliya sai a kiyaye wannan sannan akwai ma wata kwalliyar da yanzu ake ake kira plastic surgery wanda akwai kamfaninnika da aka buɗe suna nan yin su wani surgery da sauransu da suke zuwa su ce za su yi wa mata gyaran gyaran ido ko gyaran hanci ko gyaran mama ko gyaran jiki da sauransu wanda shi ma wannan idan ba wani hatsari mace ta samu ko rashin lafiya ko kuma aka halicce ta da wata larura ba baya halatta mace ta je ta cewa a canza mata hancin ta bai mata ba ko a canza mata idanunta bai mata ba a mai mata mai idan kura ko mai idan damusa ko mai idan zakanya duk waɗannan abubuwan ko kuma irin sitika da ake sa a cikin ido shi ma an gano illarsa cewa ɗora sitika akan ƙwayar ido shi ma yana cutar da idan duk abubuwan da zai kai ga cuta ko a rasa idan gaba ɗaya to duk waɗannan abubuwan ya kamata wato a cikin babin abin nan ya zama an kula da su to mun ji yanzu cewa kwalliya mun ji kashi kashi mun ji wacce ta halatta mun ji wacce bata halatta ba sannan waɗanda kuma su ma za a bayyana wa kwalliyar Allah ya bayyana su alqur'ani wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna ila akhir al-aya cewa an yadda mace ta bayyana kwalliyarta ga mijinta da babanta da baban mijinta da yan uwanta shakikai da abai da li'ummai da ƴaƴansu da ƴaƴan yan uwanta mata da yan uwanta mata da tsofaffi da sauran ƙananan yara da duk waɗanda suke maharam ne waɗanda su za a iya nuna musu kwalliya ba tsaraici ba to kun ga ashe wannan yana cikin wato haƙƙi na mutum ya madata matarsa da kayan kwalliya gwargwadon ikonsa amma inda hali mace gwal ko azurfa shi ne fi mata kyau a wajen kwalliya to sannan kuma abu na wato na hudu shine abin da ya shafi wato kula da gurin kwanan mace wato muhalli maskat ko sakan shine bawa mace gidan da za ta zauna mutum yana da iya samun gida ta hanyoyi guda hudu ko ya zama gidan gado ne ko gidan aro ne ko gidan haya ne ko nasa ne gwargwadon ikonsa amma abin da ake so a gida ya a samu abubuwa guda uku a samu ventilation sannan a samu wato security sana'a samu haske kada ka sa mace guri mai duhu kaka sata a guri da hasken rana baya shiga saboda ta kullun tana cikin gida ya kamata a ce ta ta shiga inuwa kuma ta dan shiga ta ji rana sannan kuma ka a a gurin da babu tsaro ka kuma a gurin da iska ba ta zagayawa saboda in ka zauna a gida kai ma ka san cewa zama a gidan nan awa 24 in ba mutum ya samu wato kulawa sosai ba to zai iya yin barazana ga lafiyarsa. Saboda haka ba girman gida ake dubawa ba ba kuma wato tsadarsa ake dubawa ba a'a ya zama akwai kwanciyar hankali ta ɓangaren kai kanka kana kwantar mata da hankali sannan kuma gurin akwai tsaro da zaman lafiya sannan kuma akwai iska akwai walwala gwargwadon Allah yadda Allah hore maka in ka samu dama kana da hali ka yalwata gidanka ka wadata matarka da gida inda za ta zauna in ma da hali kana da mace fiye da ɗaya ko ce kai mata ɓangaranta daban ko kai mata gidanta daban kowace za ta fi jin daɗi inda wadata a ce gidanta daban yake in za ka haɗa su ka nemi izinin su in za ka raba su ma ka nemi izinin su akwai haɗaɗɗun da ba a san raba su akwai rababbin da ba a san haɗa su akwai kuma waɗanda sai an nemi izinin su kafin a haɗa su akwai wanda sai an nemi izinin su kafin a raba su akwai wanda sun fi son a haɗa su akwai wanda sun fi son a raba su duka matsalan haɗawa da rabawa tana da alaƙa ne da ƙarfin mai gida da wadatarsa da kuma fahimtar juna tsakanin matan da kuma abin da yake zuwa ya dawo a tsakanin haka zaka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kula da iyalanmu da ko ba mu ikon sauke nauyin da Allah ya dora mana wajen kula da gida da kula da iyali da kyautata musu da kuma yin abin da ya dace duka wannan da yana karkashin wato kiswa da Allah ya ce wa alal muludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da kuma ayan askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum cewa ku saukar da su ko ku zaunar da su a gidaje waɗanda yake ah, gwargwadon samun ku zaka muna fata waɗanda suke da gidaje mallaka kansu Allah ba su iko su ƙara kula da shi wanda kuma suke da gidaje waɗanda suke ba nasu ba Allah ya mallaka musu nasu wanda kuma suke da gidaje a gurin akwai ban tsoro Allah ya badata su da inda za su samu zaman aminci a ce akwai ruwa akwai wuta akwai tsaro akwai ventilation akwai haske akwai yalwa akwai isasshen guri da za a yalwa a cikin gida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cin arzikin mutum a duniya ya samu gida yalwatacce da ko mace ta gari da makoci na gari da kuma abin hawa mai lafiya wassalamu alaikum